me ya dawo da ke kuma ta faɗa haɗin tsorace? wanda yake nema yana cikin amenity room 3 cikin main wards ta buɗe baki za ta yi magana ta ga babu matar jikinta a sanye ta ce kina son in yarda da ke ne saboda in fara tunanin kin san komai da Allah na dogara ba da ke ba jikinta ba kwari ta ci gaba da tafiya cikin asibitin kusan mintuna biya tsaye a kofar ɗakin kafin ta murda kofar ta shiga yana kwance yana duba waya ya ji an turo kofar da sauri ya miƙe zaune ganin ta a cikin ɗakin ba ƙaramin mamaki ya ji ba farin cikin da ke zuciyar shi ba zai misalta ba janan jalal ta kira sunan shi ita ma a daidai lokacin wasu zafafan hawaye suka sauka a kwancinta. ki zauna ga kujerar hankali ta ƙara safan kujerar ta zauna tare da faɗin ya jikinka da sauki kukan abba karami ya sa ta miƙewa ta fara jijjiga shi jalal kawai kallon ta yake cike da tausayi wai yar ƙarama da ita amma tana wahala da yaro wani ma sai ya ce ajiya aka bata mamaki yake yadda gaba ɗaya ta canza ta zama yar ƙauye fituk ya kalli takalmin kafar ta shi ma slippers ne girin ya sha dinki da bakin zare wani hawaye ne ya sauka a fuskarsa ba tare da ya shirya ba soke goyon ta yi ta mayar kafaɗa tana jijjiga shi amma kamar kara cewa take yi kuka duk ta bata ta ruɗe gashi ba ta son ta shayar da shi a gaban da kunya take ji kuma ta san ma bai ba abu zai samu batun da ita ma ba ƙoshi ta yi ba ganin ta ruɗe ne yasa jalal miƙa hannu ya ɗauki yaron yana jijjiga shi ki uban waya baki dawo mar shigowa nan abbas ya faɗa Na jiwa ma tsayawa sai tana kare nan kallo cike da kyankyaninta zo ki fice abbas ya fada hatsa wace yana nuna mata hanya jikinta gaba ɗaya rawa yake ta ma rasa me za ta yi da kawai tsayawa yi yana kallon sa cike da mamaki wai a gabansa yake ci wa janan mutunci bayan ya faɗa masa matsayinta a gurin shi rike shi janan Dalal din ya faɗa yana mika mata abba karami da har lokacin yake tallar kuka. Malama ki yi sauri ki fita ba bata lokaci na ce ki tsaya yi ba. Kin dame mu da kukan yaro ta karba ɗanta daga hannun Jalal tana zub da hawaye. Bai ce ko in bai sako daga kan gadon yana gasa kafa cike da jin zafin ciwo. Jaran jaranu mu tafi. Jiyowa ta ta kalle shi tace baka da lafiya Jalal ka zauna dan Allah kar ka damu da ni. Ni yanzu rayuwa ta bata da wani amfani. Yanzu dan na kore ta shine zaka bi ta yarima. I e, saboda ka gane muhimmancin ta aure na. Jirar filis ka dawo ka zauna shi nan ita ma mun yarda ta zauna na jiwa ta faɗa. Wallahi ba za mu zauna ba abin da ka yi wa Janan kawai hannunka mai sanda ne. Kana so ka ci Jalal na gaji da ciyar da kai da kuma biyan kuɗin magani shine abin da ya sa ka ci wa Janan mutunci. Subhanallah kar ka fassara ni bai bai Jalal. Abbas wallahi ba zan zauna ba zan canza asibiti a ci gaba da kula da ni. Jalal filis ka yi haƙuri na jiwa ta sake faɗa har zai yi magana sai kuma ya kalli Janan ya ce Janan mu tafi. ganin jalal da gaske yake yasa abbas kiran dadinsa ya yi masa bayani dadi ya ce a ba wa jalal hakuri dadi ya bashi sannan ya koma ya zauna tare da karbar abba karami abbas ya kalli na ya ce mu je wajen bar masoya su shakata ran sha ɓaci yi maganar ya fita na jiwa ta mige ta tsaya tana kallon sa ita ma ta ya ɓaci ta ba bayan abbas tana fita jalal ya yi murmushi kawai sannan ya mayar da kallon shi ga janan da har lokacin kanta a ƙasa ya sunan beban kanta a ƙasa tana murza yatsun hannunta ta ce sunan abba ne amma ina kiran shi da abba karami ni kuma zan rika kiran shi da friends ta dan yi murmushi wai da gaske ke kika haifi yaron nan janan tambayar sai ta zo mata a ta gaba ɗaya ta ji nauyin tambayar dago ido ta yi ta kalla abba karami sannan ta kalli jalal ta daga kai kawai yaushe kika haife shi ina me yasa kuka bar kaduna ina su mami ta yaya idanuwan ki suka juye haka ta dan yi shiru na yan mintuna kafin ta ce wannan tambayoyin sun min yawa wanda zan amsa duka nake buƙatar amsar please ajiyar zuciya ta yi ta ce na haifi yaron nan wata biyar da suka wuce a cikin garin nan mun bar Kaduna saboda babu amfanin zama a garin da aka ci mana fuska mami kuma ban san inda suke ba tun lokacin da abba ya rasu suka bar Kaduna ni kuma ban san rasuwar abba ba har sai ranar da ya yi uku shi yasa ban san tafiyar su mami ba ban kuma san inda suke ba shekara ɗaya da wata hudu kenan idanuwa na kuma tsabar kuka ne yasa suka koma haka haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu a gidan wa ki zaune a katsina kuka ta fara hakan ne yasa ya gane ba a gidan kowa take ba abba karami kukan ya fara tsalawa jalal duk ya biya rude yana ba wa jalal haƙuri yana kuma jijjiga abba karami sai da ta ci kuka ta kwashi sannan ta miƙa hannu ta karɓi abba karamin ta rufe shi da hijabi tana shayar da shi aiko duk kake ji babu kukan yaron kallon ta kawai jalal ya ci gaba da yi yana ganin abin kamar a mafarki wai yar karamar jaran tana shayarwa shi sam ya raina girmanta a tunaninsa ma bata isa aure ba bari haihuwa garin ya kafe ta da ido ne yasa ta yi saurin cire abba karami aiko ya fara tsala mu da kuka lalle ya dan gyara murya ya ce bai koshi ba idan kunya ta haike ba rana bata har ya tashi cikin kunya ta ce a dalar babu damuwa ba sai ka fita ba ta yi saurin mai da shi cikin hijabin ta gyara zamanta me yasa yake jin kunya ta yanzu shiru ta yi ba ta ce komai ba dan Allah in tambaye ki jinan Allah ya sa na sani ta faɗa kanta a ƙasa sanin kin sani ne yasa zan tambaye ki amma ki bani amsa tsakanin ki da Allah ina jin ka da kika haifi yaron nan waye ya dauki ɗawainiyar yi masa ragon suna babu kowa hasali ma ni kadai na haife shi kuma ni ke tare da shi har zuwa wannan lokacin da mamaki ce ke kadai nan ta yaya zaki haihu ba dan taimako gashi kuwa na haihun kuma muna lafiya sai dai shi da nake tunanin kamar ba shi da lafiya jiran wannan ganganci ne ta ya zaki haihu ba mataimakin aiko yayi ta sa har ya gaji ya bari sannan yayi alƙawarin yana warkewa zai sayi rago ya bada a yanka na sunan sannan a rarraba wa mutane aliyu bai nemi dan shi bane gabanta ya faɗi sai da ta tuno mafarkin abba da ta yi idanuwan ta tadda hawaye ta ce dan nan nawa da kake gani ba shi da uba dan ban san waye mahaifinta ba me kike nufi janan aliyu ne mijinki fa na samu cikin nan bayan rabuwa ta da aliyu janan me yasa ya faɗa yana zub da hawaye ita ma kuka take tana fadin kaddarar rayuwa ta ni kuma haka Allah ya tsara kaddara ta a haka babu kaddara a cikin shege ban yarda da wannan kaddar ba dan Allah ki fita a ɗakin nan ki fice ba na son ganin ki a gaba na. cikin matsanancin kuka ta mike tsaye tana kallon shi fita ga hanya ya nuna mata kofa tana shashshekar kuka tana tafiya jikinta sai bari yake har ta kai bakin kofa ya ce kin cuce ni kin cuci sanda nake miki jana ta dan tsaya kaɗan sai kuma ta wuce da sauri tana kuka Two minutes later, Abbas da Najwa suka shigo ɗakin. Najwa ce ta karasa gefen gadon ta ce, sannan Allah ya sa dai bata bata maka rai ba na ga ta fita tana kuka. Bai ma samu damar bata amsa ba gudun kar ya faɗa abin da ba daidai ba. Ransa a ɓace yake. Wai Jalal me ya haɗa ku ne tana fata fata fara kasa mutane duk an rurrufe ta naji na ce su gyale ta iskanci ne ai bai jira a wasu ya karasa maganar bai ta take kafar ya bata da sauri su ma da sauri suka rufa masa baya yana fita ya ganta zuba a kasa ana ta jijjiga ta taki tashi abba karami yana hannunta wata mata ta danne masa goshi gefen kunnen shi da tsumma bai ma tsaya tambayar me ya same ta ba ya sabe ta ki dan motar sana aljihu ya fito da shi ya bude ya saka daren a bayan motar sannan ya dawo ya karba abba karami wanda gaba ɗaya fuskan shi a wanke take da jini salati kawai yake ta yi lokacin da ya fi motar sai bar asibitin zuwa wani da taimakon nasu aka shigar da janan da abba garmi cikin imajensi sai a lokacin ya ji wani azabar zugiya a kafar shi tamkar an cire masa ita zama ya kan kujerar ya rike kafa yana da lebe a nan ya faɗi ya suma daidai shigowar abbas da na cikin gurin kai na shiga kuwa shin umma aurenki nake ko dai za fara raba kwana ne tsakaninmu na ga kina neman mayar da ni kishiyar ki kin hana ni na sake a gidan mijina wishin me ke damun rayuwarki umma kike cewa haka ummi ta faɗa tare da tasowa ga dangana kan zuhura umma ta yi saurin cewa ta ummi kar ki yi faɗa ai da kin barta mun goga kashi don ta tabbatar da ruwa ba su an kwando ba ne aikin yi kaɗan ne ke baki isa ce za ki wa umar rashin kunya in kyale ki ba ta fi hannu ta yi tana dariya sannan ta kama haɓa ta ce oh allah mai iko ka ji masu umma mu kuma da muka faɗo daga sama sai mu yi kuka shiru suka yi mata ta sake faɗin yau za ku bar gidan nan sai in gani da uwar taki waye fi matsayi a gurin aliyu a zafafa ummi ta taso ta damƙi wuyan zuhura ai kuwa zuhura ta sakar mata mari har sau biyu a kumatu ɗaya ganin haka ne yasa umma ta taso suka hada ita da ummi suka fara dukan zuhur har da waya haka Allah ya faɗo da Aliyu cikin gidan subhanallah ne ke faruwa haka ya faɗa tare da zuwa ya fara bincike umma yana ba ta hakuri sannan ya yi wa ummi tsawa ta natsu wannan karan ko su biyun suka hau masa kuka zuhura da umma umma na faɗin wallahi sai ya tsaki zuhura ita kuma zuhura na faɗin sai ya canza mata gida ba za ta iya wannan abu ba kullum baya gida suna cikin dukanta hannunta ya ja suka yi sama Umma ta tsaya galala tana kallon ta wato ba ma zai bata hakuri ba kawai ya ja matarsa saka wuce. Ummi ta taɓa baki ta ce, Umma kin gani ba, da janan ce hankalin mu a kwance ba ta da wani tashin hankali ko faɗa, amma ki duba ki gani Zuhura fa so take ta raba mu da yaya gaba ɗaya. Ki barin da matsiyaciyar yarinyar nan wai har ta kai Aliyu yana tsallake magana ta, ba shakka yarinyar nan asiri ta masa. Umma wallahi idan muka zauna kwaɗo zai mana kafa. to ya kike so na yi ummi da wanne zan je murguda baki ta yi ce a mu ma mun yi asirin to waye bai iya ba daga ƙauyen da ta fito mu ma fa daga nan muke amma ai ba mu kai dadewar ta ba saboda iyayenta anan suka girma haka ita ma umma gidan boka fa ba sai wanda ya san gari ba wanda bai san gari ba ma sai ke ga ya fa dan gari sanin malamai ummi ba zan yi asiri ba kin san dai shirka ne ko ba na son aikata zunubi ina gudun shiga wuta umma zanubi ko ai mun gama aikata shi saboda ko iya gwagwa zahila da janan da iyayenta aka tsaya aikin aikata babban zanubi kuma wancan zuwan waye nuna miki gidan boka sai wannan kawai saboda a dawo da hankalin yayi aliyu shine yake tsoron zanubi kadi shakiyar yarinya uban me nayi wa zaliha bayan cutar da zaliha ta yi min na sanadin mutuwar malam wallahi ummi idan kika ci gaba da wannan maganganun to lallai za mu raba hanya ba zan lamunta ba umma ni fa ba da wani abu na faɗa ba na faɗa ne kawai idan mu je mu karya asirin da wacce matsaya ce ta yi wa yaya kuma idan komai ya daidaita sai mu nemi yafiyar Allah ai shi gafurur rahimu ne eh haka ne amma fa ina tsoro kar ki wani tsoro ta ai hadisi na hudu cikin arba'u na hadisi yayi magana akan komai umma shikenan ki bari sai na samu ƙwararren malami wanda zai mana aiki kamar yankan wuka yawwa umma suna zaune ita da nura a falo suna ta babbaka dariya amma zuhura baki da dama kamar ba za ki iya aikatawa ba hun hmm, nura kenan ai komai kamawa take ka san Allah ni ina yi mata ne saboda ta jira da ɗan irin musgunawar da ta yi wa nan saboda tun kafin na wuri Ali na yi alƙawarin kwato wa haƙƙin ta in ta aure shi amma ai za ki bar su ko i duk lokacin da ta furta alamun ta saduda abin da ta yi wa nan to zan gyara ta in kuma fara mata biyayya su ba tunanin soyayya asiri na musu can Allah ya kiyashe da yin asiri babana babban malami ne na izala halis na aiko kowa ya san babu kalar asiri a mu sai tsantsan sanin qur'ani hadisai sira tauhidi da sauransu haka ne ko babu wanda bai san malam cikakken mai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane idan su ne kawai ya rufi da kuma tsabagen son kuɗi barin ma wannan mai kama da figaggiyar kazan yadda ka san diyar gwamna haka take ji da kanta duk zan sai ta su ai ke dai ki ci gaba da addu'a don wallahi gani nake tunan ma ba hakan nan suka kyale shi ba shi kansa aliyya haka ne ai ba na wasa da addu'a da na filfili da kuma azumin litinin da alhamis shigowar aliyu falon ne yasa suka yi shiru ya hakuri nura na barka a zaure wallahi wai ina ce ina yi wa ummi fafutukar neman admission aiko da ka dawo ka gaba da nan dan har na kaci da zama a haba dai zuhura ta yi masa sannu da zuwa kawai ta wuce ɗakin ta a har yanzu baka tafi gurin aikin ba yayi ɗan tsaki na gajiya sannan ya kalli agogon hannunsa wallahi mama ban tafi ba amma ina shirin tafiya hmm ta yi ajiyar zuciya sannan ta ja ta zauna a gabanta janan ko ya yi sauri ya ɗago kai ya kalle ta na san tunanin ta ya hana ka zuwa ofis kar ka damu kai mata addu'a kai amma idan ka ce tunanin janan ka saka a ranka ko da za ka zauna a bacin rai gashi ka kusa aure ka ga in ni na lamunta matar ka ba za ta lamunta ba Musin na fi ka damuwa da rashin janan amma kai ka fi ni rashin haƙuri mamma ba haka ba ne janan ta canza rayuwar gidan nan gaba ɗaya fitar da ita a rai tabbas zai yi wuya wallahi har cikin zuciyata ina son janan mamma kar ka damu Muhsin Allah ya bayyana mana ita kuma ya sa tana cikin kwanciyar hankali a duk inda take amin mamma kusan wata tara kenan Allah ya bayyana ta amin a hankali ta bude idanuwanta tana karewa ɗakin kallo abubuwan da suka faru ne suka fara dawo mata ta yi saurin tashi tana kiran ɗana ina yaro na kuka sosai take tana furta ina ɗanta a ruɗe na biyu suka shigo lafiya ya kike jin jikin naki ina ɗana ta sake tambayar tana kuka ɗaya daga cikin nasus ɗin ta dafa ta ce baiwar Allah ki kwantar da hankalin ki ɗanki yana cikin kulawa kin ji a ku faɗa min inda yake in je in gan shi dan Allah ganin ta rude ne yasa suka raka ta har dakin da abba karami yake a rude ta karasa jikin gadon tana kokarin ɗaukar sa suka hana ta baki ganin baya da lafiya ki bari ya tashi sai ki ɗauke shi kuka ta fara ganin fuskar shi da bandeji tana faɗin karka mutu abba karami dan Allah karka mutu ka bar ni kai ne gata na ka tausaya min kaji su kansu na din sai da suka tausaya mata kujera ta ja ta zauna ta kifa kanta akan gadon ta cigaba da kukan da ta san ba za ta taba dainawa ba yana jingina da bullum hannunsa rike da kansa yana cije lebe cikin jin zafin ciwon yace dakta yanzu ko da sanda ba zan iya taka kafata ba murmushi dakta ya ce kana cije lebe amma kana tunanin tafiya a yanzu in dai zan iya takawa to zan tafi zuwa ina ai in faɗa maka su momi suna kan hanya dan na faɗa mata komai abbas yi magana me ka faɗa wa momi da gaske haba abbas me yasa zaka min haka saboda ina son kuma ka san ba zan bari rayuwarka ta lalace akan wata banza ba dubi yadda ka koma kayi wuju wuju kusan kullum ana abu ɗaya. wa iyazu billah kana ɗaukar alhakin ta nan me ta yi maka shin ka san a baya ne ta maka laifi ne akan me zaka rika musanta ta saboda kana da mata na tabbatar idan Rehan ta ji ba za ta ji daɗi ba to bari Rehan din ta zo sai na tabbatar mata na ga nan ka ji me za ta ce shiru ya bai ce komai ba shi ma Jalal ya kwanta ya juya masa baya da yamma su momi suka ƙara su aiko ta rufe Jalal din da faɗa akan me yasa zai samu ciwo amma ya kasa faɗa mata Rehan kuwa har da kukanta Adnan lallaba shi ya rika yi yana masa sannu sun zo su mayar da shi can asibitin a abuja a mun kera dole ta saka suka juya rehan kuma ta zauna don ta ci gaba da kula da shi bayan sallar magariba na jiwa ta zo ganin rehan ne yasa ta yi turist tana neman watsu tambaya dan yadda ta ga rehan na wani shishige wa jalal abbas yi saurin turin numfashin ta da faɗin wannan matar jalal ce sunanta rehan oh sannan ta faɗa a ran ta dan ɓaci yau wace ce wannan jalal ta yi tambayar tare da kafe shi da idanuwa ita ce wadda ta kaɗe ni ya faɗa kai tsaye oke ce kika so raba ni da farin cikin rai na ko ta faɗa tana murmushi ganin haka ne yasa ita ma na ji ta yi murmushin ta ce a tsatsayi dai ko zama ta yi akan kujera sai kuma hira ta ɓarke su daral kuwa baya cewa komai shi tunaninsa ɗaya ta ya zai bayyana wa Rehan Janan a zuciyarsa ya kudurta cewa ba zai bayyana ta ga kowa ba har sai ya warke don kar a samu matsala Haka Raihan ta ci da jinyar Jalal sun mami kullum suna hanyar Katsina. Zainab ma ta ci gaba da jinyar ɗanta ba tare da ta san wa yake ɗaukar su ba. Ta san komai ma'aikatan ke kawo mata hatta abinci. Ko da ta nemi ta sani an ce mata wani bawan Allah ne amma san ba ta kawo wa a ranta Jalal ne ba. Shi kam Jalal kullum tunaninsa da burinsa shine ya je ya ga lafiyarsa amma babu dama. Kafarsa ta yi sai dai yakan tura Abbas ya gano amma baya zuwa sai dai ya yi shawagi ya dawo ya ce ta ce tana duba shi. kuma jikin yaron da sauki abu ɗaya ne abbas ya yi da ya ƙi faɗawa rehan ta nan na nan kamar yadda jalal ya hane shi two weeks later tana tsaye doctor yana rubuta a takardar magani kallon takardar kawai take yadda ta ga ya cika yana kokarin juyowa baya ta yi saurin cewa dakta na kamar ya samu lafiya sosai ma gashi har yana wasan sa nayi tunanin za a sallame mu za a sallame ku amma sai ya gama warwarewa ki je ki karbo wannan magungunan aikin san wurin ko ina sani ta faɗa tare da fita da sauri don ba ta son ta bar shi shi kaɗai Tana tsaye tana jiran layi kawai ta hango Rehan ɗin tsaye ita da wata mata suna magana. Cikin farin ciki ta tafi da sauri gurin tunda Rehan ɗin ta hango da ta tsaya tana kallon ta cike da mamaki. Rehan dama ashe zan sake ganin ki lalle jinin ashe ka tsina kuka dawo ta furta kamar bata yi murna da ganin jinin ɗin ba. Sam jinin bata ji daɗin yadda ta mata magana ba amma ta dake ta ce i me ya kawo ki asibitin nan. mijina ne babu lafiya janan share share kike a nan yadda ta yi maganar yi matakar bata a janan rai ta kalle ta rai babu daɗi ta ce haba han shara fa a to ai gaskiya ne dan na san ko kwarin da buloma ba ki rike ba kuma na ganki kaca kaca kin ga a gurguje jalal ne mijina kuma jinyar su nake a nan sannan dan Allah ba na so ki yarda ku haɗu dan neman keke kuma da zarar ya ganki zaki iya dagula aure na kasa motsa janan ta yi abun abin da Rehan take faɗa tana jin shi tamkar saukar alada a kanta. Kin ga na bar Jalal shi kaɗai sai an jima har ta juya ta fara tafiya tana ta yi zaurin cewa saboda Jalal ɗin kike faɗa min maganganu sannan ki Rehan. jiwa ta ta dawo da ita ta ce i eh, saboda shine kuma dalilin sa zan iya miki abin da ya fi wannan. Ta juya ta tafi a jikin bankon janan ta makale tana kuka sai da ta yi mai isar da sannan ta share hawayenta. ta je ta karɓi magungunan ta tafi tana ta sauri don ta san ta fi minti talatin da fitowa ga abba karami shi kaɗai a dakin. tana tura ƙofar ta ga jalal rike da abba karami ganin jalal ba karamin ɗaga mata hankali ba amma wanda ta gani zaune kan kujera shine yasa ta numfashinta ya fara kokarin ɗaukewa shi ma ya tsorata da ganin ta sosai amma ya daure kawai ya kafe ta da ido idanuwanta duk sun furfuto kasancewar tana harara garke ne masa jalal din yayi tunanin ganin sa ne yasa ta kidima hannunta rike da kirjinta bakinta yana kokarin furta kalmar salman amma ta kasa jiri ne ya fara ɗaukar ta tana kokarin faduwa kawai ta dafa bango ta zauna a kasa dirshin sai lokacin hawa ya fara zuba a fuskar ta tamkar an buɗe fambo jalal ya taso ya durƙusa a ta ya ce nan dan allah ki yi hakuri da abin da na ce wallahi bacin rai ne kin san irin neman da na muke ba zan taɓa kinki a rayuwata ba rinza ta kawai ta yi har lokacin hawaye na fita adanan kuwa ya kasa motsa ko dan yatsan shi daga inda yake zaune jayar ya jiyo ya kalle shi ya ce buras ita ce ba wallahi dama na san hakan sai ta faru don allah ka bata hakuri ka sa baki kai ma cikin dauriya da jarumta ta taso ya zo inda suke tsaya ki yi hakuri please abin da ya iya faɗa ki ne ya kalli jayar ya ce bara na je mun bar rehan ita kaɗai ka rarrashe ta zan dawo tana jin ya fita ta bude ido ta ce ku fita daga rayuwata don allah ku kyale ni haka kar ku haukata ni ba zan taba kyale ki ba zan yarda ki sake rayuwar wahala ba ina tare da ke har abada zan mutu jalal kirji na zafi yake ta rike kirjinta tana kakari kamar za ta amaye zuciyarta da sauri jalal ya tashi yana dangisa kafaye bata a bakin kofar ya ci karo da adnan jingine da bango fuskar shi sharkaf da hawaye cike da mamaki ya tsaya na faɗin kuka adnan a tsorace adnan ya ɗago ido yana kallon shi murmushi yayi tare da matsa leɓensa sannan ya ce yarima ina mamaki da tausayin yarinyar nan wai wannan matsiyaciyar yarinyar ita ce ta haifi yaron nan kuma take rayuwa a wahalce haka ajiyar zuciya jalal ya yi sannan ya ce wallahi buras kakanta dai bata fi shekara sha bakwai zuwa sha takwas ba amma da kanta ta haihu babu ɗan taimako inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a nan ya faɗa yana dafa goshinsa bara in je na kira dakta ka shiga buras kafin in dawo girgiza kai ya ce a'a baka da lafiya goma bara na je na kira dakta bai rira amsarsa ba kawai ya wuce a inda ya bar su nan ya dawo ya gansu ta kifa kanta tana ta kuka tamkar karamar yarinya yar shekara uku fizge-fizge ta fara lokacin da dakta na kokarin duba ta amma ta iya yarda ta tsaya da karfi na suka rike ta allurar barci yi mata dan ita ce mafi sauki saboda yadda take abubuwa a lokacin tamkar gaciya. ban san me ke damun janan ba wallahi burus idan ka ganta a baya ba za ka ce ita ba ce amma rayuwar janan gaba ɗaya ta canza na yi alkawarin zan zama farin cikin rayuwarta zan dawo mata da duk wani farin cikin da ta rasa wallahi a tunan ina son nan, ina jin zaɓin yanayin nan nata shiru ya yayi dan shi kansa ya san dauriya yake yi ji yake kamar ana watsa masa garwashin wuta a jikinsa da sauri ya miƙe ya fita kawai motar shi shiga ya ja da ƙarfi ya bar cikin asibitin sai da ya fara fita daga gari sannan ya yi bakin a gefen titi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya riƙe furtawa lokaci guda fuskar shi ta canza hawaye gaba ɗaya ya ɓata masa fuska janan ɗina yau na gani kamar a mafarki shekara kusan bakwai ban ganta ba sai yanzu kuma a wannan halin dama ashe janan ce wadda jalil ke bani labari Janet ɗina ce Jalal ya yi soyayya da ita, ta ya zan sanar da su ita ce Janet ɗita bayan ban taɓa faɗa masa sunanta ba. Hawayen idan sai fara gogewa ya ci gaba da faɗin zan yi ƙoƙarin nuna wa Janan ba ni bane Salman ɗinta. Na gode wa Allah da ya saka Abba ya hana ni auren Janan da yanzu na cuce ta na saka mata cuta. Bata ji ba bata gani ba. Na san wannan ma baiwa ce tunda har Allah ya sa Jalal zai riƙe min ita. Dole in bar abin nan a zuciyata ba zan bari kowa ya san ita ce Janan ɗina ba. zuciyarsa cike take da tambayoyi da yake son yi mata amma kuma babu dama saboda baya so ta yarda shi din ne amma yana mamakin yadda jinan ta zama haka ga ta kuma da da sai da jalal ya dame shi da kira sannan ya koma yadda ya gure han ta daga hankalinta tana faɗin maganganu abin bai masa daɗi ba kiran sai gefe yana tambayar me yasa za ta yi haka kuka ta fara tana faɗin ita in har janan ta dawo gidansa ta san jalal gudun ta zai yi saboda ya fifita janan fiye da komai kar ki manta ke fa matar shi ce idan baki rufa masa asiri ba waye zai rufa masa sannan kin san ba shi da lafiya amma kina neman ɗaga masa hankali me yasa zaki hana zaki haka Rehan ni ban ɗaga masa hankali ba amma tun ɗazu ya tafi wajen ta ya bar ni ni kadai sai da yaron ta ya fara kuka zai kawo min ka da ita a nan wallahi sai na ɗaga mata hankali yadda ta daga min nawa Jalal ya faɗa ka ji abin da yake faɗa fa yaya Rehan ta faɗa tana kuka Jalal dan Allah karka daga hankulan ku ni ba na son mami ta ji komai har sai janan ta warke kaga kai ma an kusa sallamar ka. So mai saurare bari mu dakasa nan sai shirin